الكتاب ومدعي السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم muna bi ne ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijira 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah kai masa rahama allah ya sa ya huta a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara a wannan unguwa ta Lahu, eh bayan gidan man dinawa amma da me aka sanin unguwar da shi eh bayan man gidan man jina ko wa wannan shine darasi na biyu kamar yadda yan uwa suka sani bayan muqaddima cikin tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa qur'ani ya cece mu duniya da lahira abinda haka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka sa mu bari duk abin da aka ambata cikin wannan littafi na Allah na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abinda kuma aka ambata na matsaloli da azaba kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu da shi don tsarkin sunayensa a shekarar da ta wuce mun da aya ta 53 za mu tashi aya ta hamsin da hudu ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi akramakum Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على المؤمنين يشاء والله واسع عليم الله تعالى يتي يا أيها الذين ya ku wanda kuka gazgata Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam man yartar minkum an dinihi duk wanda ya ridda a cikinku ya bar addinin musulunci fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu su suna san Allah kuma Allah subhanahu wata'ala yana san su Allah ka so mu adillatin alal mu'minina suna da kankan da kai ga dan uwansu masu imani Allah ka sa mu zama haka wa izzatin alal kafirina sannan suna da buwaya da nuna isa dangane da kafiri na fi sabilillah kuma suna jihadi dan addinin Allah ya daga wala ya kafu na laumata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlul bahi samun wannan sifa ɗin Allah ya tabbatar maka da ita alala ce daga gurin Allah yi utihi ban ya sha'u Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai wal falala ne alimin kuma ya fi kowa sanin inda ya dace ya saka falalarsa wannan ayar da muka karanta yanzu tunatarwa ne akan abin da gabata a shekarar da ta wuce na farko dai abin da aya ta buɗe da shi shine ya ayyuhal ladina amanu kuma suratul ma'ida tana daga cikin surorin da in lokaci ya bayar na mu abin da ya shafi tanasu tsakanin suratul ma'ida da suratul nisa'i da kuma surar da za ta biyo bayan ta suratul an'am kamar yadda muka san cewa a ƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a makka ya fara zama ya shekara goma sha uku sannan daga baya batta ya dawo madina ya shekara goma ta yaya aka yi da aka zo tsara ƙur'ani sai a fara tsaro surorin makka ba in an gama sannan a tsaro surorin madina sai ya zamanto suratul fatiha ita ce kaɗai makiya a farko amma da suratul baqara da ali imrana da nisa'i da ita kanta suratul ma'ida surori ne na madina ba na makka ba kafin a zo suratul an'am ita ce surar da ta sauka a makka akwai dalilin da yasa kaga wajen tsara qur'ani aka tsara shi haka yadda ka ganshi haka Allah ke so a tsara shi shi yasa aka tsara shi haka to akwai tanasub din dalilin da ya dace da kowace sura da surar da ke gabanta da kuma surar da ke bayanta wannan kira na ya na amanu da Allah ya maimaita a ƙur'ani wajen su 82 ko da takwas za ku ga suratul kaida ta ɗauki kaso mafi yawa a ciki dan kusan yadda Allah ya maimaita irin wannan kiran ko suratul baqara da take ɗauke da aya 280 da wani abu ba a maimaita irin wannan kiran ba irin yadda aka yi shi a cikin suratul ma'ida saboda suratul ma'ida dama abinda Allah ya fara bude ta da shi kenan ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi cika ayat da tayi maganan alwala kafin maganan alwalan cewa ta ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi Na aka zo maganan shaida cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil qisti zan masu tsaye da shaida dan Allah aka saki irin wannan kiran aka saki wannan kiran cewa ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minuna wannan shine kiran da ayat ta saki maimaitawa sannan guri na shida shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata. wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun guri na bakwai shine ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd to wannan inda alaran ma ya karanta a cikin suratul ma'ida shine guri na takwas ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi abin ne sake biyo bayan ta shine guri na tara ayat da Allah ramma zai karanta nan gaba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul ba min qablikum wal kuffara awliya sannan guri na ainihin wato tara kenan sannan na goma ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin waje na shaɗe shine ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ودين شابيو يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من السيد تناله أيديكم ورماهكم آية تساك بيو باينتا شين يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم هرم آية تساك بيو باينتا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبلغ لكم تسوءكم waje na sha biyar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum waje na sha shidan shine ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina alwasiyati isnani zawa hina alwasiyati isnani zawa adalin minkum hazwa karshen aya wannan yake nuna maka tunda kaga Allah cikin sura ya maimaita wannan har waje 16 to abu ne da yake da matukar muhimmanci to a shekarar da ta wuce dama mun riga mun yi dogon bayani da wayanda suka yi ridda da anwa'u ɗinsu da hadisin da 'yan shi'a suke ɗaukowa kullum suna nuna cewa sahabbai za su yi ridda da alaƙar hadisin da wannan ayar hadisin hau wanda ke karatun hadisi cikin bukhari da muslim akwai hadisan da suke nuna cewa annabi ya nuna cewa akwai waɗanda za su yi ridda sahabbai sai annabi ya ce a sahabi a sahabi wanda a ɗaya daga cikin munazarorin da muka yi da 'yan shi'ar, kowa ya ga abin da suka kawo a matsayin shubha da kuma amsar da na ba su a kai to wannan labari ne dama Allah yake bayarwa ta sigar ga sharaɗi in ya faru ga kuma jawabin sharaɗi ne ya yi hallazi na amanu manyar taddamin kuma an dinihi in je an samu wanda ya rija a cikin kwaibar addinin musulunci to ba sau a tillahu bi shi kuma Allah zai kawo wasu mutane wanda za su yi maganin matsalar riddadin wannan shine abin da ya faru kuma waƙi bayan annabi ya bar duniya aka samu irin su musailu da matar kazzab irin su al ansi irin su ash-shaja'a at da adadi na larabawa da yawa wanda suka bar musulunci kuma Allah ya turo sayyidina Abubakar ya murkushe wanda suka riddar to bi aksi su abin da suke cewa a babin riddadin farko farko wai sannan abubakar yana cikin wanda suka yi ridda umar yana ciki sannan usman yana ciki ta yaya allah zai ce in sun yi ridda zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son allah kuma allah yana son su sai ya zaman to su ma waɗanda za su yaƙi yan ridda su ma kuma sun yi ridda kaga bai taba yiwa akwai tanakuji tsakanin wannan da wancan ba yadda za a yi ainihin wato hakan ya taba ainihin wato yiwa abu ne da ba ma zai yi ba wannan yana cikin ababen da suka faɗa su waɗannan mutane da shi yasa za mu ga cikin wannan Aya akwai abubuwa guda shida na farko na farko shine mahabbatuhum lahu su sahabbai sun so Allah shine yuhibbuhum wa yuhibbunahu su sun fara san Allah sannan kuma abu na biyu mahabbatuhu lahum shi kuma Allah yana san su shi yasa laraba suke cewa ba wai kai kace kana san Allah ba in rigimar take kai Allah yana san ka duk duniya ba wata al'umma da ta samu tabbacin taso Allah kafin ta daina taka doron kasa Allah kuma ya bada tabbas yana san ta sai sahabban manzon Allah wannan da nassin Qur'ani ba hadisi bane ballantana wani matsiyaci yazo ya ce bai inganta ba ƙur'ani ne da ka ce ƙarya ne to shi kenan ka yi wace akwai littattafan da na so wanzo da su na tafsiri na manta ɗaya da wasu tafsiran ɗayan shi'a da muke faɗa kan su ɗauka cewa ko muna faɗa ne kaɗi muna karantawa a intanet ko a shamila a'a wala yanzu muna da su mallaka su muke kuma gobe zan zo da wasu zan ba misali da su wannan kenan littattafai ne yanzu kace za ka sau za ka ɗigo littattafai to wataƙila su kansu littattafan sai ka su tebur guda tukunna in an zo a rasa sanin idan za a sauke su sannan sifa ta uku kaskantar da kansu akan waliyan Allah saboda Allah ya ce a zillatin alal mu'minina sannan sifa ta hudu izuhun wa a ala lahi. nuna buwayarsu da jiji da kansu da rashin ɗaukar ƙasƙanci ga wulaƙanci ga wanda yake maƙiyin Allah ne ta biyar jihaduhum fi sabilihi sahabbai suna yin jihadi ne ba don buƙatar kansu ba sai don ɗaga addinin Allah shi yasa zamu ga yaƙi na farko da aka fara yi ne yaƙin Badar ai da aka je aka buga Allah ya ce qad kana kuma ayatun fi fi'atayn taƙata sai ya ce fi'atun tuƙatilu fi sabilillahi ƙungiyar da ta fita don ta je ta kara addinin Allah wannan da shaida wanda cikin yawace wasan da muka yi bana na taka na ji habbadar inda aka yi waƙi annan na gani da idona mun je makabartar da sahabban badar suke mutum wajen goma sha wani abu sha takwas ko sha tara da aka rufe a makabartar badar tana nan sannan kuma na je abinda muke karantawa a cikin suratul amfani salamun inda aka yi waƙi'ar je da kai na gani da inda aka ce mala'iku sun sauka da komai da komai na je na gani tafiya ce daga cikin garin madina zuwa gurin zuwa da dawowa ta fi tafiya kilomita 400 amma aka sabai suka yi ta a ƙasa don lokacin isassun abin hawa raƙumi ko doki ko jakin ma da za a hau babu sai wani ɗan iska matsiyaci mara mutunci sai ya taso a garin zamfara ko a kano wayannan mutanen da suka ba addini gudun masu ya zai cewa mutanen banza ne wai shine mutumin kirki ku yi haƙuri da lafazin da na faɗa a muƙabilin abin da suke faɗawa habban annabi wannan kalmar ba komai bace wala wannan kenan saboda mun je mun gani wannan yana ciki sannan abu na shida shine ba sa ɗaukar wato ɗaukar shine wato halittu akan wannan ba su damu da shi ba ko mai za ka faɗa a kansu in dai a kan addinin Allah ne shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce musu wa alamu anna fikum rasulullah ku sani a cikin ku akwai manzon Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu amma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani sannan ya kawata imanin a cikin zuciyarku wa karaha ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya ki muku kafirci da fasikanci da sabon Allah zan zo da tafsirul ummi gobe zaka gani zan nuna maka inda suke fassara walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra sai sai Allah ya ki muku kafirci shine Abubakar wal kufra sai sai shine Umar wal fusuqa shine isyan shine Usman sai su yi ta'abiri wani lokaci da karman ko dai su ce al'awwalu da sani da salisu ko kuma su ce fulanun wa fulanun wa fulanun haka suke yi ta yaya za'i wani yanzu yana fassara ƙura'akin haka sannan ka ce kuma mu daidaita da shi mu shirya da shi shi yasa abadan babu mahalukin da isa a duniya ya kira taron addini ya kira in shi a ya kira ne ce a'a ne in ka ganna raddi zan musu wallahi ko muƙabala za a yi amma maganan amma in matsala ce ta ƙasa ta kira a zo a haɗu to wannan kuma aiku wanda ba musulmi ba ana iya kiran matsalar ƙasa ta taso a zo a tattauna da kowa ana iya tattauna ta da shi amma maganan addini wannan kan a'a bai taɓa yiwa to na haka za mu ga haka kuma da Allah ya gama sai ce fadlan min Allah wa ni'ima wallahu wasi'un alim wannan kenan wannan tana ɗaya daga cikin sifar da Allah madaukakin sarki yake yake so Allah yana so cewa wato yana suna son Allah Allah yana son su akwai asbab din da suke da Allah ya so ba haka bane kawai kamar yadda in kaga an Allah ya yake mutum ba haka kawai bane sai da wani aiki dan Allah subhanahu wata'ala ya yi su akwai sifar da Allah ya tabbatar da cewa yana son masu ita na farko akwai masu ita ne. ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sayati wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul musinina Allah yana son mutane masu isani sifa ta biyu akwai sifa ta at-tawwabuna wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله inna allaha yuhibbu tawabina, wa yuhibbu almutatahhirina sannan masu tsarkin bayan masu tuba tana ciki kamar yadda ya ce wa annabi la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu almutahhirina Sannan sifa ta hudu akwai almuttaquna bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqina na akwai tabbiyar as-sabiruna wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kaseerun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله ينا سمى صحقه سنا أقي المتوكلون ما صدوا غرز الله فبما رحمة من الله لأنت له ولو كنت فزا بليد القلب لم فضوا من حولك fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul sifa ta bakwai akwai al-muqsituna masu yin adalci shine inna Allah yuhibbul ta takwas akwai alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun wannan yana ciki da haka in ka hada za ka ga ka hada sifa ta kai wajen guda takwas a ƙwar'ani wanda Allah yake son masu wannan sifar to sai ka duba ka ga kai guda nawa kake da shi kana cikin waɗanda suke da adalci almuksuki na masu magana wajen cire son zuciya in gaskiya ta tabbata ko kan waye ka faɗi ta ko hawa son zuciya na iya ɗiba ka samu mailu ka karkata sai ka duba sai ka gani wannan kenan al-imam ibn a cikin littafin shi madarij as na. baina manazil iyyaka abu wa iyyaka sa'in ya kawo dalilai guda goma da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya so ɗan adam yace dalili na farko shine qira'atul qur'an bit bitta dabburi wata li ma'anihi wa ma da bihi karatun al da tadabburin ƙur'ani da fahimtar ma'anonin alƙur'ani ta hanyar abin da Allah yake nufi da ƙur'ani to sai ka duba ka gani me alaƙa ka da qur'ani da yake da na biyu a taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id kusantar Allah da aikin fili-fili bayan kai farilla kuma wannan ya kunshi koda ciyarwa ce ka dogara da zakka kaɗai in kai zakka ta wajibi sannan ka biyo ta dawa da aikin ibada na kuɗi wanda ba na wajibin ba sai sa lokacin da wajibin yana da matsala sai a ɗauki nafilan sai a cike giɓin wajibin da shi idan wajibin yana da matsala babu abin da za a cike giɓinsa da shi kaga akwai matsala na uku ya kawo dawamu zikirin lahi ala kulli hali dawama akan ambatan Allah a kowane hali da harshe da zuciya da kuma yin aiki da haka wannan yana sa mutum ya samu yarda Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya so mutum sannan abu na hudu ya ce isaru mahabbatihi ala mahabbita inda galabati shahawa ka fifita abin da Allah yake so da abin da kai kake so lokacin da kana son wani abu Allah yana so amma ka haƙura ka ɗauko abin da shi yake so ka bar abin da kai kake so ana cikin dalilan da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya ƙaunace ka ya so ka sannan na biyar shine mutala'atul qalbi zuciyarka ya zama tana tuntaye li asma'ihi wa sifatihi dangane da sunayen Allah da muke karanta ba hadisi ya zama ana cewa Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga mai to ba wai ana nufin wanda ya haddace su kaɗai ba fa a wanda ya san sunayen ya san abin da yake ɗauke da sunayen na ma'ana sannan sunayen suka yi masa tasiri a rayuwarsa to shine zai shiga aljanna amma kawai ka haddace Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim al maliku Al-Quddus Assalamu Al-Mu'min har zuwa karshe shikenan sai a shiga aljanna to waye ba zai haddace ba dan ya shiga aljanna ko kuwa saboda kowace aya a Qur'ani da kaga tarihi da wani suna za ka ga shine abin da ya dace a rufe da shi din shi yasa kika ga an rufe da shi din yanzu Allah madaukakin sarki yana da suna Al-Azizu yana da suna Al-Hakimu alhakimu shine wanda yake hukunci sannan ya dora abu kowane abu inda ya dace a dora shi shi yasa zaka ga aikin da Allah ke gudanarwa diyar da zamani yake samun tatsawur inda Allah ne yake aiki mubasharatan zaka ga aikin Allah bai bukatar wannan baka taba ganin an ce to ya kamata dan adam ba yadda duniya take samun ci gaba to a canzawa dan adam fasali shi ma ka taba gani saboda wannan dan adam din da kake gani sun Allahi alladhi atqa kull shay'in sana'a ce ta Allah wanda in zai yi abu sai yayi itqanin sa to shi yasa yadda kaga an yi dan adam haka ya dace a yi shi akwai likitan ido da muke magana da shi yake fada mu yace full dim dogon zango da gajeren zango na hango abu mota ba guda biyu take da shi ba dogo dawa yace wallahi wanda Allah ya sa a idan dan adam fi guda miliyan fi miliyan ɗaya in ba Allah ba ya je maka wannan babu to wannan kenan sannan kuma al'azizu mabuwayi yana dauke da wannan suna shi yasa sai ga ya daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama kuma wanda ya daga ya dagu in ya sauke ka ko an tare a ɗora ka ba iyawa shine al'azizu din to wannan ya zamanto mutum yana mutala'ar wannan wa mushahadatuha wa ma'rifatuha wa taqallubihi fi riyad hadhihi al-ma'rifa wa maidaniha da halatto da waɗannan sunayen da sanin ma'anoninsu da kuma jujuyawa ka addini da haka ibn al-qayyim yace faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi inda ka san Allah ta hanyar sunayensa da sifarsa da aikinsa, to wallahi dole sai ka so Allah la mahala ku duba khawlat bint sa'alaba ƙara ta kawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan halin da take ciki suna ganin an mata ba daidai ba suna tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta fita Allah ya saukar da wahayi annabi ya ce a kira ta a faɗa mata ga abin da Allah ya ce na Aisha da ta tashi za ta yi magana cewa ta yi tabarakan ladi wasu a uhu alasuwa ta kulla hmm. albarka ya tabbata ga Allah da sautinsa jinsa ya yi yalwaci kowane irin sauti a duniya ta ce wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi matan nan ta zo gidan nan tana tattaunawa da annabi ta ce ina cikin gidan nan wata magana da take faɗa ba ma na ji mai take faɗa amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji ya turo sako ya ce qad sami Allahu Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. Allah yana jin tattaunawar da kuke to dole zaka ji cewa kana san Allah sannan ya faɗa abu na shida shine mushahadatu birrihi wa ihsani ganin abin da Allah ya yi maka na ni'imominsa da kyautatawarsa da ni'imarsa ta zahiri da ba'i dan ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan ne yanzu me yasa zaka ga 'yan siyasan nan magoya bayan su wani yake yadda cewa zai iya mutuwa kan kan don kara mutuncinsa ba don sai saboda wani abu da yake gani yana ɗauka na responsibilitinsa ba ko kuwa a duk wani wanda ya maka isani a doron ƙasa wallahi ba ma a kwatanta isaninsa da isanin Allah ba a ya faɗa cewa wa in ta'uddu ni'matan lahi la tusuwa da za ka ce za ka kirga ni'imar da Allah yi maka ba za ta kirgu ba shi yasa ka ga akwai mutumin da ya tashi ya tafi asibiti aka rubuta masa cewa matsala kaza matsala kaza matsala kaza ya je ga wa'annan magungunan ya siya matsalar fitsari ne bai iya aka ce in da ya bai dawo sai an mai aiki da ya karɓi takardar da ya karanta to sai likitan ya ga yana hawaye sai ya ce masa me faru bai da kuɗin da zai sai magani ya ce a ba haka bane kawai yana tuna tsawon lokacin da Allah ya ara mai shekara 60 da wani abu a duniya Ya ce da a ce tun farkon rayuwar haka ake din zai yi fitsari sai an bashi gurin rilisa ka ta da bai san yadda za a za a ba shi ya man abin yanzu za mu lissafa ibadun da muke yi tsakanin sallah da azumi da abubuwa tun kayi shekara 60 wallahi in aka yi keke da keke asalin hakikanin abin da kai na ibada cikin shekara 60 wallahi da wuya kaga ya kai shekara goma shekara hamsin ta tafi a bacci da neman abinci da fafatar katan da shigatan da shigatan da shigatan shi yasa kaga Allah ya ce kallalan ma ya a amara kowane dan adam zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah amma aikin da Allah ya sa shi a duniya bai gama ba sai dai yi abin da zaka yi kuma in an je abin da Allah ya alƙawari zai baka na gida mai kyau ba zai fasa ba zai cika alƙawarin zai baka sannan abu na bakwai yace in kisarul kalbi bi kulliyatihi bayna lillahi ta'ala zuciyarka ta kariyu gaba ɗayanta gaban Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na takwas ya kawo waktan waqtan nuzulil ilahi kuma samun lokaci kana keɓanta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake sauka babu ruwan waya yake sauka kafin yan bid'a ne ke wannan tambaye tambaye ya ce to ai yanzu Najeriya asabar ta daban america ta daban shi kenan an maida allah ma'aikaci ya sako wannan asibar ya tafi can ma ina ruwanka mala'ika ma ai yadda a zamfara ana daukar rai a ƙauyukan zamfara ana daukar rai a najeriya da ƙauyukan najeriya ana daukar rai a amerika da ingila ana daukar rai amma baka tambaya ba ya ake mala'ika lokaci ɗaya ya ɗauki rai nan ya aka yake zuwa ya tafitar ta yadda in ma ka ce ƙarya ne zai yi wa ka tabbatar akwai lokacin da su ya turfafe ka to wannan bai yiwa waka sai ƙarya ne sai a ce to ga wani aiki Allah yana yawan da shi Allah walin walillahi masalul a'la sai ka ce wannan nan halittar kaya da shi amma na Allah waya ya za a yi mu babu ruwan mu to lokacin da munajati wa tilawati kalami saboda munajati da Allah sulusul akhir min minan layl da kuma munajati da Allah da kuma karatun ƙur'ani والوقوف بالقلب bil بأدب wat بين يدي adab سابع لمن سكتي yadayhi da shi suka ce yanzu wannan wayar ita ce ta zama mana matsala yanzu wannan salulan shi yasa ya aiki amma yanzu inda zaka iya ya zaman kana iya tashi awa ɗaya kafin lokacin sallar asuba amma yanzu ana san kodon sahur dole mutum ya tashi ko? akwa ko ko iya wannan kaɗai kace za ka yi ta raba awa irin gida hudu awa na farko ka yi sallah na biyu ka yi karatun ƙura'ani biyu kenan ko ba minti talatin ba na uku ka yi mai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati ko wani zikiri da ya samu na hudu sai ka zauna kai istighfari lokacin sallar asuba Ta shiga cikin wal ne bil asahar to ko wannan kaɗai ta wa kanka ta zan riƙi awa ɗaya kullum kafin sallar asuba ita zan lizumta haɗin bar duniya koma zuwa ga Allah ya zama kana ɗayan waɗannan abubuwan guda hudu cikin minti sha biyar biyar ɗin kowanne in Allah ya yadda za ka ga za a dace sana abu na tara da ibn qayyim ya kawo muhabbatu mujalasatul muhibbin as-sadiqina zama da masoya na gaskiya da kuma tsintar abin da ke tare da su na alheri shi yasa anan ake cewa anil mar'i la tas'al asal an ko kowane mutum ka tambaye shi ka tambayi abokansa wanda kake alaka da su mutanen kirki ne to za su dinga karfafa ka gurin ban Allah amma in na banza ne kai mujalasa da su don ba sa'awa sai sun maka tasirin da sai ka ja bai ka kyale Allah sannan ya kawo sababi na goma shine muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainal lahi duk wani sababi da kasan zai kange zuciyarka tsakaninka da Allah to ka nisanci wannan sababin wa'annan yana daga ciki Allah ka so mu Karshen aya Allah ya cike da wallahu wasi'un alim Allah mai yiwuwar falala ne haka malamai sun ce wasi'ul fadli wasi'un falalan Allah tana da yalwa wannan yasa kaga kullum muke cewa gwamnati abu biyu kawai za ta yi samar da hanyar da mutane za su je su nemi abinci ya zama tana da sauki sannan kuma sai gidajen mutane da hanyar da za su bi su nemi abincin ya zama akwai zaman lafiya amma dan adam da kake gani in ba Allah da ya halicce shi ba mai iya ɗaukar nauyin shi ba haka ne wallahi shi kaɗai zai iya Ke eh? sa wani in ka je kasuwa ka ga sana'a shi ka ga iyalan shi kaga yadda kuma yake samun rufin asirin tafiyar da su wallahi ka san in ba Allah ba ba wanda zai aime wannan ko ba haka bane haka ne saboda falalarsa tana da yalwa tana da yawa saboda yana da abin da zai bari shi yasa ya ce a nema yana da shi din in ka nema ka ga bai baka ba to yi jarraba ka aka yi ba yanzu bane lokacin sa yana zuwa yi ba alheri bane za a ture maka a kawo maka wanda yafi wannan wa alheri wannan duk a gurin Allah Allah madaukakin sarki yana yin haka sannan alimun bi masalihi khalqihi sannan masani ne dangane da shi ya san maslahar bayi abin da ya dace da su da haka jumla ta wallahu wasi'ul alim dinnan wawun din isti'nab ne saban nan ce ne lafzul jalala mubtada ne wasi'un khabar ne wa huwa man'ud alimun na'at ne nashi yin wannan Allah ya tabbatar wa da kansa yalwa hada da ilimi kun san ta yi akwai wanda zai zaman to yana da yalwar abu amma sanin ya za a yi abun bi sani ba to shi Allah ya haɗa ma kansa abu biyu yana da yalwar sannan kuma bayan yana ya san yadda zai da kowane irin abu kamar yadda ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim yughnihim Allahu min Ya yace wallahu wasi'un alim Allah ya haɗa ma kansa yalwa ga ilimi kamar yadda Allah ya ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum yace qul inna huda qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum yace qul innal fadla bi yadillahi utihi man yasha'u wallahu wasi'un alim Allah ya tabbatar wa da kansa wannan sifar kamar yadda yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim kuma yadda yake wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim haka Allah yake da ainihin wato yalwar falala Wani ayar da muka karanta a cikin ta akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko da ke cikin wannan ayar tana mana ishara cewa lalle musulmi ana iya samun wanda yana iya gashi musulmi ne amma ya yi ya bar addinin musulunci saboda Allah ya faɗa mana bayan su da ya kira ya ce ya halladi ladina amanu manyar tadda wanda ya ridda kuma man yi bayani mun ce ar tu fil lugha shine ar-ruju dan masdar ne na radda ya ruddu riddatan radadan asali radada haka ilin yake da haka wannan shine komawa a asali ku shi yasa muka ba da misali a shekarar da ta wuce ce akwai aikin da malamai suka yadda cewa yin shi da an kama shi cewa aiki ne na ridda yanzu irin yadda aka dinga samun ƙur'anai a je a buɗe su kawai a zuba su wala wannan kuka kama shi yana da awar musulunci wani hukunci za ka mai wannan murtaddi ne ya yi ridda bar addinin musulunci abu na biyu da ayan nan ta ƙunsa na fa'ida shine Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga barin bayi shi ya sa ya zamanto da a ce za mu yi daga baki ɗaya mutanen zamfara ko na najeriya ko na duk duniya a ce an bar addinin musulunci an fita laja allahu bi ƙomin akarina wallahi allah sai ya zo da wasu mutanen wanda za su yi addini amma yadda ya faɗa a wani gurin ya ce wallahu gani wa antumul fuqara Allah dama mawadaci ne ku ne talakawan dan ku kuke da bukata a gurin shi kuma ba wanda yake da bukatar wani abu a gurin shi shi yasa yace wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum saboda da yace man da minkum an dinihi sai yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane shi yasa kullun nake faɗa idan malami ne kai idan dan kasuwa ne kai in mai mulki ne kai ko ma wace irin dama Allah ya baka kana ba addini gudunmawa to ka ɗauka falala ce Allah ya yi maka amma daga lokacin da kake ganin wuyanka ya yi ƙarfi idan ba ka in ka ja baya addinin musulunci zai tsaya ayya kana ja baya sai Allah ya turo wanda ya ka. bisa ga wannan ka'idar abu na uku da wannan ayar ta ƙunsa na ma'ana shine lallai waɗanda suke ridda ababen ƙi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala da kayi ridda kar ka ɗauka cewa kana da wata alaƙa da Allah ba abin da Allah zai da kai don bai a ina za mu samu wannan a cikin cewa ba sau fa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna kaga sun da su wayanda zai zo da su su maganin riddar suna san Allah Allah yana wa san su ko alama ne dalili ne cewa wanda duk kuma yayin riddar Allah subhanahu wata'ala ba san shi yake ba ya kaunarsa sana abu na hudu da ayan nan ta kunsa shine bayanin qudratillahi yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da iko wadan idan ya tafiyar da wani generation mutanen yana da ikon kuma ya kawo wasu kamar yadda ya faɗa cewa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangidin ka rahamarsa ta babbake ko ina shi yasa in ya sha ayyuzhibukum idan ya ga dama sai tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'a min zurriyyati qaumin akharina Allah kama an sha'akun min ta qaumin akarina shi yasa in inna ma tu aduna la'ati wa ma an antum bimu'jizin abinda aka yi muku alƙawari su ya zo ba za ku ci masa ba shi yasa ga wannan generation na shugabanni da ake kai mafi yawanci waye ya zo da su ba Allah bane ya zo da su da kuma su ya tafiyar da wasu daga ciki ko kuwa wannan ka'idar kenan kamar yadda ya ce alamtar annallaha Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in ya sha a yi ayyudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tafi yadda ku ya zo da wata halitta sabuwa ke yasa ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan babu bane da zai ya Allah kai kake ganin yana da matsala a gurinka kuma yadda ya kira wani gurin yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid sai ce in ya sha ayyudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid shi ma yace wa ma zalika ala Allah bi aziz babu bane da zai buwaye Allah shi yasa in maka kiyin addinin karka ɗauka Allah zai kala addinin haka ne ko ku yi ku samu falala da daraja da mutunci a gurin Allah duniya da lahira ko ka ki Allah ya kawo wani yayi amma dai Allah ya bar addinin haka bai yi wa dan dama addinin ba naka bane akwai mai shi abu na biyar da ayan nan ta kunsa shine isbatul mahabba tabbatar da soyayya ga Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar kuma soyayya ta fuska guda biyu ta yadda za ku ga cewa ayat ta haɗa yuhibbuhum wa yuhibbuna ashe Allah subhanahu wata'ala yana so sannan bayi ma suna wa suna kaga an haɗa almahabba almahabba amma shin irin san da Allah ke wa wato irin soyayyar Allah irin ta irin soyayyar kuma mutane a wannan yana tabbatar da aqidar ahlus sunna ta bangaren al asma'u was sifat cewa idan an samu musharaka wajen sunaye baya nuna cewa kuma ma'anar da yake domin dan adam yana iya san ka yanzu gobe in ka mai wani abu ya dawo ya zama makiyinka amma Allah ba yadda za a so soka sannan daga baya ka koma mai dan bai dora maka soyayya in ba za ka yi ridda ba ka juya sannan zai zama yana ainihin wato sanka sannan abu na shida ayan nan tana mai yabo kan mutumin da ya zamanto yana da ɗan da da ɗan uwansa masu imani saboda Allah ya ce azillatin alal mu'minina suna da ƙanƙan da kai ga ɗan uwansu masu imani domin kuma wanda shine abu na bakwai ayi ta yi yabo kan waɗanda suke suna da nuna izza da isa wanda yake ba musulmi bane gaban in suka tsaya lokacin duk da za su tsaya gaban wanda ba musulmi ba yana gane cewa musulmi ne suka tsaya gaban shi dan za su wakilci addinin musulunci to shi yasa malamai suka ce wajibi ne gare mu mu kasance wato a izzatan alaihi kamar yadda nan Allah ya ce a zillatin alal mu'mina a izzatin alal kafirina wannan kenan wanda wannan yana daga cikin sifar da Allah ya haɗawa sahabbai a wani gurin da ya ce Muhammadun Rasulullah ya ce wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari wa Hama bainahum suna da tausayi tsakaninsu sannan kuma suna da ainihin wato nuna isa da rashin ɗaukar reni ga wanda ba musulmi suna yin haka wannan kenan sannan wannan ke nuna cewa dan an samu saɓani tsakanin ni da kai zai kore yan uwantaka ta imani dan bayan da Allah ya faɗi wancan sai ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu aslihu to sabani na son zuciya shine wanda ba a so amma sabanin da aka gina shi akan dalili ko da an samu rigima in asalin sa ma na son zuciya bane wannan bai zama zargi a gurin Allah wanda sahabban manzon Allah sabanin su ba son zuciya bane isa suke gina sabanin wannan yana daga cikin abu na takwas da ayar nan ta kunsa falalar jihadi saboda addinin Allah ya daga wanda dama a baya Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi da yace musu tashi su yi jihadi don addinin Allah ya daga Allah ne ke ba da shaida cewa sun karba shi yasa nan ya kawo shi yace yujahiduna suna yi saboda su daga addinin Allah wannan yana ciki sana abu na tara da ayan nan ta kunsa na fa'ida shine bi kamata ba ka bari zargin masu zargi yana kama ka akan abin da ya shafi lamarin gaskiya ba abin da ya dame ka da taron da mutane za su a kanka ka tabbatar abu gaskiya ne ku rabu da taron mutane ya kanta. ko an tafi sai an dawo inda aka baka ita ce ka'ida dan gashi Allah ya ce na fi sabilillahi sai ce wala yakhafuna law matala'in law matala'in ismul marrani ko so ɗaya ba sa jin tsoron wani mutum yana zargin su akan abin da ya shafi yadda za su daga addinin Allah shi yasa kaga mu a harkar mu ba maganar munafinci in mun gamsu da dalilin abu zami kawai zan fito kai ɗaya ga inda nayi wanda ya ga zai iya biyo ne ya biyo ne wanda kuma suka ga cewa a su ɗan raba kafa za su kowa ba in na ta aura baba ne ko a bai taɓa yi to wannan yana daga ciki na fi sabilillahi wala ya na lawa matala'i kuma ka sani wallahi baka isa ba diyar da kake a doron ƙasa sai ka samu makiya sai ka samu Allah ya faɗa wa annabi cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni haka muka sanya ma kowanne annabi makiya cikin shedanin mutane da shedanin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din zukurufin qawli gurura sashi yana wa sashi kawatattun maganganu wane ya ce mu wane kaza dan kawai ai faɗa da kai shi yasa Allah ya ce wa annabi walau sha rabbuka ma fa'alu fadar kuma ma karun da Allah bai gana da amma kyale su da kirkiran ƙaryar da za su yi maka kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira don ka riga ka fahimci abu gaskiya ne ka rabu da mutane ka tsaya kan shi ko an taba Allah ya ji kamala bakar goma haka ya faɗa na idan ka faɗa gaskiya ba ta wa mutane ba suka watsi to wani zai gabas wani zai yamma wani zai kudu wani zai arewa ya ce to da suka watsi in ka kasa haƙuri ya ma ka tafi to sanda za su dawo ba za su samu kowa ba amma in ka yi haƙuri in sun tafi inda suka baka za a dawo a same ka shi yasa shekara takwas da ta wuce da muka ɗauko maganganun wasu muka ce a tsaya a kansu ba mu ji daɗi ba an yi mana ta amma da yake gaskiya ne da aka tafi sai da aka dawo kan maganar da muka faɗa nan jihar ku ta zamfara ba 'yan shinkafa da wake sai aka samu ba ko kuwa da siyasa ta zo amma an yi lokacin da ba a iya faɗa haka yi. ba a iya faɗa yi in gaskiya ne abu in ka faɗi shi tayana kakka damu da zargin mutane ba a iya musu sannan wannan ayar daga cikin abin da ta ƙunsa na sifa masu girma shine anna hadhihi sifatil azima wayannan sifofin da Allah ya faɗa a ciki yana daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala wanda yana bayar da ita ga wanda ga dama abu na goma sha ɗaya da wannan ayat ta ƙunsa shi ne don mutumin da ya tashi ya yi ƙoƙari don yin aikin alkhairi in Allah ya yadda shi kuma Allah ba zai taɓar da shi ba sai ya masa baiwa a kan wannan sana abu na goma sha biyu shine isbatul mashi a lillahi azza wa jalla tabbatar da ganin dama ga Allah cikin abin da yake da alaƙa da aikin da yake ya ce. wato zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yana bayar da shi ga wanda ga dama to kazalika yadda kaga Allah na da mashi'a bayi ma suna gawa dan ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah bayi suna da ganin dama Allah ma yana da ganin dama amma tashi ba irin tasu bace shine ka'ida sana abu na 13 da ayat ta kunsa na fa'ida bayani akan abin da ya shafi wato fadin yarwar Allah da kuma wannan ayat ta kunshi waɗannan surayen guda biyu wato fi kulli shay'in fil ihadati bil khalqi wajen Allah ya kewaye da sanin sa ilman wa qudratan wa sultanan wa rahmatan wa ghairi zalika wajen ilimi ba abinda Allah bai sani ba jumlatan wa tafsilan iko sannan da kuma rahamarsa subhanahu wata'ala shi yasa ya rufe wannan fakaruddin razi a cikin tafsirinsa da ya zo a sai ce falwasi'u isharatu ila kamalin kudirati wannan wasi'un ɗin da Allah ya faɗa wato ishara ne zuwa ga cikakkiyar kudura da Allah yake da ita Wani ilmu sai ce isharatun ila kamalin ilmi ishara ne zuwa ga cikakken ilimi sai ce walamma akbar Allah ta'ala annahu sayji'u bi aqwamin hada sha'anuhum wa sifatuhum yayin da Allah ya bada labarin zai zo da wasu mutane wannan shine sha'anin su wannan shine sifan su akada zalika bi annahu kamilul qudra sai bada labari yana cikakkiyar kudura kakka dauka ko ya bada labari ne kuma bai da ikon yi akwai wanda zai zo yana baka labari yana fada a maka abu ka san wallahi abin da yake fada ƙarya ne ba zai iya yi ba hukwa amma Allah in ya ce maka zai iya abu to ka san abin da ya in ya mafi komai sauki a gurin shi wajen yi ɗin. Na ka fala a ajizu an hadha ma'udi Kamilu kamil ilmi wanda yake da cikakken ilimi da cikakkiyar ƙudura kuma iko akan abu to wannan ba zai gajiyar da shi ba Fahimta udkhulul khalf fi akhbari haka da wannan ne ya hanu Allah ya ba da labari ya ce abu kaza zai faru ko yana faruwa ko sai ya faru kuma Allah ya saba wa mutane alƙawari kuma ya ƙi cikawa da haka maganin alƙiyama da ya ce za ta faru wallahi sai ta faru maganar da ce sai ya tsayar da kowa li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna wannan tana nan Allah subhanahu wata'ala sai yayi haka a saboda lokaci wannan sura da muka karanto yin suratul ma'ida abinda ke gabanta da bayanta wajen munasaba akwai fuskoki guda haka yayin da ya zama to farkon suratul nisa'i in mutane ba su manta ba ta kunshi abin da ya shafi wasu kulle-kulle kamar kulle aure da rantsuwa da wasiya da ajiya da abin da ya shafi harkar kasuwanci suratul nisa'i ta kunshi wannan to tunda suratul nisa'i ta kunshi wannan to sai kuma ita suratul ma'ida sai Allah ya fara da cewa to alƙawarin da suratul nisa'i ta ɗauka. na kulle-kulle daga aure da wasu abubuwa da maganan gado da waye shi Allah ya kira ci ya yi wallazi na amanu aufu ku cika wannan alkawarin da kuka yi sannan abu na biyu yayin da suratul ma'ida suratul nisa'i ta fara da abin da ya shafi al'amarin tauhidi da yin adalci tsakanin mutane a yayin da ya zamanto suratul nisa'i aka cika ta da abin da shafi a al'amarin tauhidi da yi wa mutane adalci Allah sai ya karfafi wannan a farkon suratul ma'ida cewa lalle a cika wannan alƙawarin fuska ta uku wato cika suratun nisa'i da abin da ya shafi kashe-kashe na gado tsakanin yan uwa da alaƙa ta dukiya da makusanta tunda ai yastaftu daga qulillahu yuftikum fi kalala ita ce aya ƙarshe suratun nisa'i ko sai zamanto farkon suratul ma'ida yana da alaƙa da wato ƙarshen watan surar shine hatta abin da ya shafi lamarin kalala wajen rabon gado to a duk tsoron Allah wannan alƙawarin a cika shi suratul Nisa an cika ta da ayar kalala kamar yadda muka bayani sai ya zamanto tana maganar yan uwa da waye to ƙarshen bayanin فكان البيان بهذا التشريع الذي قسم به ya الميراث سيدمنتو bayani da wannan tashri'in da Allah madaukakin sarki ya fara shine raba wannan gado da sai suratul nisa'i ta bude da wannan alƙawarin na raban gado ya za a yi shi a cika da shi sannan fuska ta biyar Allah ya faɗa a ƙarshen suratun nisa'i cewa ya haramta wa yahudawa ababe masu daɗi ba ya ce fa bi zulmin hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat wa bi saddihim an sabilillahi kaseera ba shi yazo ya ambata a farko farkon suratul maida ababe waɗanda suke masu daɗi dan ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum Allah sai ce qul uhilla lakum qul uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku ababewa kaga tan a suratul nisa ya haramta musu ko to da ya haramta wa yahuda sai da suratul maida sai ya haram ya halatta amma ba kowane abu ba abu mewa mai daɗi sai zaman to faqabala baina ma uhilla lana wa uhurrima alaihe. sai zaman to akwai muƙabala yanzu tsakanin abinda aka haramta gare mu aka halatta gare mu da abinda aka haramta musu suratun nisa'i ta ƙunshi bayani a cikinta na inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litakuma bainan nasi bima araka Allah sai zaman to a wannan cikin suratul ma'ida din Allah ya ambaci nau'i na mutanen da kamata a ce an musu adalcin shine hatta wa'inda ba musulmi ba saboda akwai waqa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur da makamantan su ayoyin da suka zo a baya har Allah ya ce wa kaifa yuhaqqim wa in ja'uka fa afahkum bainahum aw arid anhu wa in hakamta bainahum fa hakum bainahum bil qist in zaka yi hukunci tsakanin su kai hukunci tsakanin su da adalci suratul nisa'i a cikin ta Allah ya fara ishara akan maganar haramcin giya a ina ya yi halladina amanu lati taqrabu salata wa antum hatta alamu mata ƙuluna. da Allah ya tashi cikin suratul ma'ida sai ya haramta haramci na gaba daya shine innamal khamru wal maisir wal ansabu min amali nebuhu a ashe watan ayar da ke cikin suratul nisa'i shimfiɗa ne na za a zo ma'ida za a haramta giya gaba daya wannan yana daga ciki sannan fuska na takwas an buɗe suratul nisa'i da farkon halitta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin sai aka cika suratul ma'ida da me zai faru kuma to ƙarshe idan rayuwar ta kare shine hada yawmu yanfa'u as-sadiqina lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum tunda yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha to waccan ayatin da ta fara da maganan farkon halitta ita kuma suratul ma'ida sai aka zo aka tike ta da maganan me zai faru idan halitta ta kare an tsaya gaban Allah Wannan fuska ta tara an bude suratul nisa'i da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida halitta mu da gare kwaya daya mu duka dinnan yana nuni akan cikar kudurar Allah ko to sai ya je ƙarshen ta sai nuna maka eh ikon nashi ne sai ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma hinna. sai ce wa huwa ala kulli shay'in min yana da iko akan kowane ira ba ka dauka ko bai yiwa sannan wannan yana daga ciki suratul ma'ida da suratul nisa'i sun kunshi tattaunawa da ahlul kitabi akwai a ciki sannan suratul ma'ida da suratul nisa'i an buɗe suratul ma'ida da an ambatan abinci bayan an gama suratul nisa'i wanda yana daga cikin mafi girman manufofi dama na yin aure da aka shar'anta a cikin aure akwai walima aiko akwai ɗiba girki a ciki wanda ya ƙunshi nau'i nau'i nawa na abinci da aka san da waccan ya zamanto akwai maganar aure a cikin suratul nisa'i babu maganan abinci mai zai biyo ba in yana da alaka da auren ya ka tawo suratul ma'ida sai aka yi maganan mai abincin da wanda ya halatta a ce abin da yake mai daɗi Allah ya sa mu dace da haka mun fara tasiri insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma an ce biyar saura kwata za a fara ko to in Allah ya yarda za mu yi kokari wurin kiyaye lokaci biyar saura kwata din mu dinga farawa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته